Yayin da auren Yarima Harry da megan Markle ke gabatowa, an samu labarin cewa Yarima Charles, mahaifin Yarima Harry, shi zai hannunta amarya megan a fadar Kingston a Ingila. Mahaifin megan Thomas, ba zai samu damar halartar auren diyarsa ba saboda rashin lafiyar da ya kai har aka masa aiki a zuciyarsa. Each step Merkel ta fitar da sanarwa jiya Alhamis cewa tana fatan cewa mutane za su baiwa mahaifinta sararin mai da hankali kan samun lafiya. Yarima Wells ya yi marhaba da auren ɗansa da Megan inda ya saka musu albarka a cewar fadar. Kakan Yarima Hari da ake kira Duke of Edinburgh zai halarci bikin auren da za a yi gobe Asabar. Mahaifiyar Megan Doria regland za ta kai 'yarta cocin da za a ɗaura auren da ake kira St. George's Chapel a yankin Windsor, kuma mahaifiyar amaryar za ta haɗu da sarauniyar Ingila karo na farko a fadar Windsor inda ango Yarima Hari ɗan shekaru 33 da amaryarsa Megan 'yar shekaru 36 za su yi mata rakiya zuwa ganin sarauniyar. za a fara bikin da karfe 12 na rana agogon ingila kuma za a yada a kafofin yada labarai a fadin duniya And I hope life